gabanin lokacin hawan sallar dai babu wanda ya zaci cewa gwamnan kanan zai halarci hawan na daushe da aka gudanar a fadar kanan amma sai gashi kuma lamarin ya sauya bayan da aka sanar cewa za a yi hawan ne gaban idanun shugaban kasar gini Conakry alfa kwande da ya kasance babban bakon masarautar ta jihar kanan to ko me makasudin zuwan malam alfa kwandon jihar kanan Da farko na sauka ne a garin Daura inda na gana da shugaba Muhammadu Buhari da ke a matsayin babban amini na kuma shugaba da nake darajantawa sosai. Sannan na wuce a Kano saboda shine babban yankin arewacin kasar. bayan ziyara da na yi a wurare daban-daban tare da halartar bikin hawan sallah tare da mai martaba sarkin kano na yi matukar jin daɗi kan yadda najeriya ta riƙe al'adun da ta gada iyaye da kakanni da bai da alaka ko kaɗan da al'adun turawa to kan wannan bayyana ta ba zata da gwamnan kanan dikta abdullahi umar gandujan ya yi ya sa na tambaye shi shin ko ina hikimar haka gara da kace hasashe domin dama mun yi niyya wannan sallah za mu yi ta a wannan fada ta mai martaba sarkin kano kuma sai aka dace gashi mun samu babban bako shugaban kasar gini to kuma ya je ya kwana biyu wajen shugaban kasa muhammadu buhari kuma gashi ya zo mana nan zai kwana daya saboda haka abun murna ne kuma abun murna ne ga al'ummar jihar kano cikin yan awanni gabanin soma hawan nasarawar dai a ranar talata an ga wata sanarwa da ke bayyana dakatar da wasu hakimai da suka gudanar da nasu hawan a fadar kano sabanin nasu sabbin masarautun ko da dai a jawabin da ya gabatar yayin hawan na bana mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusu na biyu ya tabbatar da duniya zai ci gaba da baiwa gwamnatin jihar kano cikakken haɗin kai muna ƙara tabbatarwa gwamnatoci da hukumomi haɗin kan masarautar kano a dukkanin abin da zai kawo zaman lafiya da ci gaban al'umma kuma muna ƙara kira ga gwamnatoci da su ci gaba da bijiro da ayyukan ci gaba don bunƙasa tattalin arzikin kasar da fuskantar matsalar talauci. Shin ko wannan sabon ci gaba ka iya kawo ƙarshen wannan rikici tsakanin ɓangarorin biyu? Muhammadu Adam wani ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan al'amuran da kaje su zo a jihar Kano. Da farko dai al'umma za su tsammanin cewa ƙura ta lafa musamman ganin yadda aka to da hawar rimi-rimi farko kafin wata sanarwa ta ƙara fitowa. So iya wannan zai baka alamar cewa har yanzu dai tsuguna bata ƙare ba dole dai akwai wani abu a zukatan duka bangarorin guda biyu musamman ɗaya bangaren da ya zo ya kara fitar da wata sanarwa ta musamman duk da cewa an gansu guri guda har da wasa da dariya Na wannan duk ba shi yake nuna wani abu ba idan ka duba ai a baya ma an yi wannan amma ba a fasa din a koma gida ci gaba da yin abubuwan da bai kamata ba da jama'a ba sa jin daɗi abubakar isa ɗin dago daga kano rfi hausa